وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko da ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba ɗaya ga watan zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan shida yuni kenan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan matsalaci masjidu sani danda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road gwari miji a kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka Riyadus Salihin na Abu Zakariya'u Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a babi na goma sha shida babun fil muhafazati ala sunna wa adabiha a mun kwana a hadisi na tara a majalisun da ya shuɗe a jerin gwanin majalisun wannan littafi wannan shine majalisi na ɗari da ɗaya za mu tashi al'ashiru hadisi na goma wannan babi malam ya ce an ibn abbasin radiyallahu anhuma قال قام فينا رسول sallallahu alaihi wa عليه بموعظة فقال عبد الله بن عباس الله ya ƙara yadda a gare sa da mahaifinsa ya ce wata rana manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da halayensa ya tsayu a cikin mu sahabbai yana wa'azi duk abdullahi ɗan Abbas yana ɗan ƙarari lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake da rai a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana wajen shekara sha uku zuwa sha hudu kaga zai iya tuna abubuwa kenan ko ya ce manzan Allah sallallahu alaihi ya tsayu a cikinmu ya yi wa'azi shi ne bi mawu'izatin ya yi wa'azi kaga kenan bayan karantarwa akan yi wa'azi manzan Allah sallallahu alaihi ya yi wa'azi da sahabbai faƙala sai yace ce nasu ya ku mutane innakum mahshuruna ila Allah ta'ala hufatan uratan ghurla yace ku annan mahshuruna za a tada ku za a tara ku a gaban Allah ila Allah ta'ala zuwa ga Allah madaukaki hufatan ba takalmi uratan karara wurnan da Ba ga wa'annan ababan ranar tashin kiyama zai faru za a tada mu ga baki ɗayanmu wa barazu lillahi jami'an ko za a kaɗo mu ga baki ɗayanmu don mu tsaya gaban Allah kowa ya ba da ababen da ya aiwatar a lokacin da yake da rai a duniya alkhairi ko sharri dukkanmu a nan ba wanda ba zai ga ayyukansa na alkhairi ba kuma babu wanda ba zai ga ayyukansa na sharri ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya kalli damansa sai ya ga ayyukansa idan ya duba hagunsa sai ya ga ayyukansa na sabon Allah ga wutan jahannama sai ce ku ji tsoron Allah ku ji tsoron wuta ko da da ɓantalan dabino ne saboda a wannan ranar akwai cctv wanda Allah ya sanya wa kowa a cikin mu a wuyansa abinda kake yi da alkhairi ko sharri yana recording ɗinsa wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi dukkan wani dan adam mutum ko aljani Allah ya sanya masa CCTV ɗinsa a wuyarsa yana rikodin ɗin ayyukan da kake aiwatarwa wa nukhriju lahu yawmal qiyamati Allah ce ranar tashin kiyama za mu fito masa da kitaban littafi na ayyukanka yalqahu manshura zai riske shi a shimfiɗe yunshar lahu za a shimfiɗa mai ayyukan ba buɗe fayil ɗin kana kallo sai Allah ce iqra kitaba karanta littafinka saboda ayyukanka dukkanin alkhairi ko shari yana nan a rubuce shi sa a lokacin idan mutum ya gani sai ya ce mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wai wani irin littafi ne wannan baya kyale karamin laifi balle babban sai ya iyakance shi sai Allah ce wa wajadu ma amilu hadira mutane sun tadda ayyukan da suka aiwatar a duniya a gaba gare su a halacci a gabansu wala yazlimu rabbuka ahada Allah ya ce baya zalunta daya daga cikin bayinsa saboda haka ne hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As wanda Imam Ahmad ya rawaito a cikin musnadinsa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mala'iku Allah zai tambayi mutane a wannan lokacin sai ce wai mala'iku na sun zalunce ka sai ce a duk wannan aikin da ke cikin littafin nan naka ne sai ce iya eh, rab eh ya Allah na sani kuma ga wutan jahannama an zo da ita to yi shatu lokacin da manzo Allah ke magana a cikin kiyama abin ya daure mata kai anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hufatan ba takalmi uratan asrara ghurlan luqa wato Yadda ka zo duniya haka za ka koma wa Allah ai ka zo ba kaciya ko kuma ka zo ba takalmi an gane sa'an nan kuma ne ka zo ba riga a jikinka haka za ka zo lahira za ka zo gaban Allah abin sai yi wa nana ishe tunawi ce rijalan wani sa'an fi sa'idin wa'idin ya rasulallah ya ma'aikin Allah maza da mata a fili ɗaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli na Aishatu yace al'amarin ya wuce duk yanda kike tunani namiji ne mace ke sa amma bai san mace bane ke sa namiji ne bai san namiji ɗan uwansa bane ke sa saboda bala'in ranar da fitinan da ke ciki in kaga mutum ya samu natsuwa shine mutumin da ya ji shi an kaddama shi a aljanna to lokacin ne zai samu natsuwa Allah fa ya tashi siffanta yace yawma firul almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughli ranan da firul almar'u min akhihi mutum yana gudun dan uwansa uwarsa ɗaya ubansa ɗaya amma kowa ta kansa yake nafsi nafsi wa ummihi wa abihi da mahaifiyarsa da mahaifinsa kaga su ne the closest person ko wa'anda suke shakikai su ne the closest annan ga babanka ga mamanka ai su suka fi kusa da kai to kowa ta kansa yake babanka na ta kansa kai ma kana ta kanka inda za ka ga babanka kana gudunsa saboda kana tunanin akowansa haƙoƙin da ya kamata nasa da za ka sauke a matsayin kan ka sauki ba saboda ka shi ki ɓoye masa shi ma mahaifinka yana gudunka saboda akwai wa'ansu haƙoƙinka a matsayinka na ɗa wanda kake da shi a kansa da bai sauke ba yana tsoron a ranar kare sha saboda ba wanda zai ya taimakowa babanka duk ƙaunar da yake maka babanka duk tausayin da take da shi gare ka wallahi a ranar ba za ta tausaya maka ba in ka ga ta tausaya maka to ta ji ta tsunduma aljanna amma ita ma tana neman ka ne ladar jaki saboda ita ma ta sha babanka ma yana neman ka ne don ya sha saboda yana tunanin kowa ta kansa yake sai ya ga ya shiga aljanna sannan zai ke kuma akwai wanda yake bi ya yafi ka san da ya kamata ai gara a ce kai kana ba da haƙoƙin kai kuma ana tauye naka ya fi maka alkhairi da ya zama kai ne ke tauye haƙƙi saboda a ranar za ka nena kanka a Allah Allah ka tsira ta da mu to wannan rana za a tsaya gaban Allah ba takalmi rara kuma da loƙa sai manzo Allah ya karanto wannan aya kama bada'na awwala khalqin nu'idu Allah ce yadda muka fara farkon halitta haka zamu mai da su ka zo duniya baka san abin da kake yi ba yaro ne jariri baka san komai ba ba ilimi ba komai Allah ce kuma ka zo a tsirara kuma ka zo ba wando kuma ka zo ba takalmi sannan kuma a wannan rana za ka koma ga Allah yadda ka zo duniya kawai bambancin shine ayyukanka za ka tajja a kabarinka kana fitowa da kabari za ka ga ayyukanka na alkhairi ko shari a gabanka wallahi kowa shi zai da liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyama kowa zai dauki ne laifinsa cike a ranar tashin kiyama kana fitowa zaka tada shi shine hadisin Abu Hurairah manzala ya siffanta akwai wanda zai rike kaman wannan fensirin. Allah ka sa mana ciki amma ba ba karama yake bane laifinka da kai a duniya kaman wannan tantarin kai ka san ba karamin aiki bane ba karamin tuba kai ba kuma ba karamin nisantar saban Allah kai ba wani zai ɗauka kamar masallacin nan wallahi karami kenan wallahi karami kenan a kiyama wani zai ɗauka kamar anguwan nan wani zai ɗauka kamar kaduna kai wani zai ɗauka kamar kaduna kano jigawa wani zai ɗauka kamar najeriya kai wani zai ɗauka kamar duniya gwargwadon saban allahnka gwargwadon yadda za ka ɗauki kayanka a baya kuma kowa zai dinga gumi kasan malam bahaushe ya karin magana ya ce mara gaskiya ko a ruwa jibi yake ko to a ranar tashin kiyama kowa sai ya yi jibi ni mai magana da kai mai saurara na wallahi sai kowa ya yi jibi jikinka gwargwadon saban Allah ka shi ma shi ne manzan Allah sallallahu ce akwai wanda nasu zai tsaya iya kaurin Allah ka san muna ciki akwai wanda zai tsaya iya cibiyarsu. akwai wanda zai tsaya domin su iya kirjinsu akwai wanda zai tsaya musu iya wuyansu akwai wa minhum man yuljimuhu al'arafu iljama akwai wanda ma guminsa zai lullube shi ne gaba kiya zai nitse ne a cikin gumin saboda Allah sa bala'i zai yi bala'i kowa hankalinsa a tashi kuma haka za a zauna ba wanda ya san me zai in tsananin bala'in ya yi bala'i ba ba a ma san ko ma ba ba haka za a tsaya da wannan bala'in sai mutane su fara cewa jika. A taro ila ma nahnu fi A taro ila ma qad balagna man yashfa'u lana ila rabina kai jama'a wai ba ku ga halin da muke ciki ba wai ba ku ga abin da ya rice mu na kunci da bala'i ba manzala ce fa min humu shams kamilin za a kaɗo ranan nan da kake gani za a matso ita gab da kanmu kamar mil ɗaya mil ɗin rawun hadisin ya ce na kasa fahimtar wanne manzo Allah ke nufi mil in an ce mil ɗaya ana kiransa mil a larabci na tafiya sannan kuma karanto zali ɗan ƙaramin karan nan ana kiransa mil sai ce to na kasa ganewa wanne manzo Allah yake nufi na mil ɗaya yake nufi kusancin ranar da kanmu ko ku mil ɗaya na karanto zalin ko shine kusancin rana da kwakwalenmu kowanne dai aka faɗi dai yana nuna alama mai kusancin ranar ka duba nisan rana amma yadda muke zufa. to a ranar fa za a kawo shi ne a ƙaddara ma mil ɗaya ne a san kusancin ya yi iya kusanci to haka kowa zai dinga zufa sannan kowa zai ɗauki lodin kayansa in ka zama dalilin ɓatar da wani to za ka ɗauki nashi shi a ɗan. shi ne wa min auzarin ladina luna an ne da kuma laifin wanda wani ya batar ta gare kai ka batar da shi ta dalilin ka to duk saban Allah da yayi za a narka a dura ma Allah ka shirye da shine sai Allah ya ce wa'adan alaina alqawli ne akan mu muka yi yanda muka samar da ku haka zamu mai da ku inna kunna fa'ilin Allah ce lallai mu mun kasance masu aiwatar da haka wannan ranan fa sai ta zo ala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da harfu tanbihin wa tawkidin jama'a ku saurara wa inna awwal al khalaiq yuksa yawm al qiyamah ibrahim alaihi salatu wassalam Lallai, farkon mutumin da za a fara sanya masa tufafi a cikin halittun Allah ranar tashin kiyama annabi ibrahim annabi ibrahim shine farkon wanda za a sutura shi a sanya masa riga ranar tashin kiyama saboda abin da aka yi masa na kuna aka sa shi a majajjawa aka jefa shi cikin wuta ina fata an gane to Allah subhanahu wataala zai saka masa zai sutura shi a wannan ranar fa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari hadisi ingantacce Imam al-Bukhari ya rawaito sa daga Abu Huraira Allah ya kara yadda a gare sa yace yalqa Ibrahim abahu yawm al-qiyamah Annabi Ibrahim zai hadu da babansa ranar tashin kiyama wa ala wajhi azara shinan maza Allah ya fadi a fuskan babansa azara kaga anan ya karyata duk mutanen da suke tawili suke fassara وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر اتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين سكتي وي آذر أي بابا بل النبي إبراهيم أكيد بابا أنا نفهم بفل صديقه haka wasu suke tawili wannan hadisin sai ya karyata duk wani tawilin da wani mutumi zai yi kuma hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito sa yace a ranar tashin kiyama annabi Ibrahim zai hadu da babansa manzo Allah ce azara a fuskan babansa khatrun wa ghubaratun wa ala wajhi bi ma'ana a fuskansa akwai murtikewa wato kunci a fuskansa duk mutumin da ke cikin damuwa in ka kalli fuskarsa za ka gane ko to fuskarsa ya tamuke sannan wa gubaratun da kura na tashin hankali ya yaqulu lahu ibrahim annabi ibrahim zai gaya wa babansa a wannan ranan ranan tashin kiyama alam aqul lak ya babana ba ni na ce maka la ta'sini ba na ce kaka saba mun ba fa yaqulu abuhu kaga maganan ya fito fili ko baban wato baban annabi ibrahim sai ya ce wa annabi ibrahim fal yawm la usik yau din na ban saba maka ba ta yi amfani ba za ta yi amfani ba fa ya kulu ibrahim ko annabi ibrahim sai ya ce wa Allah ya rab ya ubangiji innaka wa'adtani alla tukhzini yawma yub'athun ya Allah kamun alkawali ba za ka tabar da ni ba ranan da za ka tada mu ranan tashin kiyama kenan ko shine wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim ya Allah kakka wulaƙanta ni ranan zakata da mutane yawma la yanfa'u malun ranar da dukiya ta da amfani Layan yanfa'u malun wala banun haka kuma ƴaƴa ba za su amfanar da kai ba a wannan ranan illa man ata Allah bi qalbin salim sai wanda ya zo wa Allah da kubutacciyar zuciya zuciyar da take cike da tauhidi ba shirka ba bid'a a cikin ta to fa ayyu khizyun akhza min abi al-ab'ad wai akwai wani wulakanci da ya kai wulakanta babana a nisantar da shi daga gare ni fa yaqulu Allah ta'ala Allah maɗaukaki sai ya ce wa annabi Ibrahim a wannan ranan inni haramtul inni haramtul jannata ala al-kafirin ya kai annabi Ibrahim na haramta wa kafirai shiga aljanna saboda ka baban ka mutu ami kenan kafir in annabin Allah badadin Allah annabi Ibrahim ya tattauna da Allah akan babansa to ina ganin ina gare ka ina ga mahaifina ina ga mahaifinka kaga yanzu ne kowa ta kansa yake to saboda haka kaga wannan hadisin yana karyata masu cewa azara ba baban annabi ibrahim bane amince wannan wai babban sa ne saka maka wani tawilata na larabci to kaga wannan maganan ya rusa maganar su gabaki daya in mutum ya sani ana ji masa tsoron zai kai ga kafirci saboda ya kai ga karyata qur'ani da ne sunna gane in kuwa bai sani ba jahilci ne to ya fada cikin bid'a amince wannan saboda haka sai ya taraju'i da tuba da wannan furuci Allah ka shirye da mu to ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce annabi Ibrahim shi ne farkon wanda za a tufatar da shi idan aka tufatar da shi ala sai manzo Allah ce ku sani fa ku saurara wa innahu sayuda'u bi rijalin min ummati za a zo da wasu mazaje a cikin al'ummata wace rana kenan ranar tashin kiyama fa za bihim zata shimali sai a rike su zuwa da hannun hagu bi ma'ana za a tafi da su wuta kenan an zo da su kuma za a tafi da su wuta zata shimali bi ma'ana ɗan wuta shi shine wa ashabu shimali ma ashabu shimal ƴan wato ma'abuta hagu wato ne sanar da kai ma'abuta hagu an amince wannan sai Allah ce fi samumin wa hamim suna cikin guba da tafasasshen ruwa shine na wutan jahannama saboda ne hatta abinci idan suka ci yana tafarfasa yana tsuntsunta hanjinsu ne Allah ce fa'a am'a'ahum ruwan da za su sha Allah ce wasu kuma an haniman faqa'a am'a'ahum idan suna jin kishi in za su ci abinci abincin da za su ci zai shaƙe su a wuya shine Allah ce wa ta'aman za ghussatin wa azaban alima abinci mai shaƙe wuya da azaba mai raɗaɗi to idan sun shaƙe suna buƙatar ruwan da zai kawar da shi ko sai Allah ce wa kuma an hamiman za a shayar da su ruwa tafasasshe a am'a'ahum ruwan zai tsintsinka hanjinsu wani zai ce to in hanji ya tsinke ashe mutuwa Allah ce la ya mutu fiha wala yahya ba sa mutuwa kuma ba sa rayuwa ne dadi a cikin wutan jahannama Allah ka tsare mu kaga anan fa aqulu manzo Allah ce sai na ce ya rabbi ashabi ya ma'aikin Allah wa'annan ai na ne kaga wannan kalmar ruwaya ta zo kusan mutawatira kusan ruwaya talatin da bakwai da lafuzza daban-daban a wata ruwayan kusaihari ‘yan ƙananan sahabbaina to wannan hadithin shine ‘yan shi'a suke amfani da shi suke jefa wa mabiyansu shubha akan cewa ai gashi nan kuma za ta fi da su ya nuna sahabbai ‘yan mutane kun gane shubha to malamai suka zo shargin hadisin suka ce to abinda ake nufi karshen hadisin yana fassara ma'anar abinda ake nufi bari mu ji shi sai ya ce fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'da kai baka san abin da suka tsiro bayan tafiyarka ba lokacin da manzo Allah ke da rai ya san su akan musulunci shine malamai suka fassara hadisin da ashabul ridda wanda suka yi ridda bayan mutuwar manzo Allah kaga manzo Allah ya mutu ya sa ne a musulmai ko an gane magana to bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar ya yake su shekara biyu da wata shidan da yayi akan yaki da kare an gane akwai mani'una zakat wanda suke bada zakka sayyidina Abubakar ya yake su a ciki kuma tunda duk wanda ya ki yadda ya ki bada zakka to ya halatta a yake shi Allah ma ya kira shi mushriki wa wailun lil mushrikin alladhina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun sai Allah ya kira shi mushriki an gane wannan sa'annan a cikin su har sai Abubakar ya fusata sayyidina Umar ya ce kaifa tuqatiluhum wa hum yaquluna la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah ya zaka yake su suna cewa la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah sayyidina Abubakar ya ce wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunaha إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على آده لقاتلتهم na ذلك يتنارن إذا الله daidai da akalar raƙumi wanda ake bada a matsayin zakka a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau suka ki gane shi wallahi sai na yake su kai sai na Umar ya ce sai na gane Allah ya haskaka zuciyar sayyidina Abubakar a akan wannan yaki shikenan sai nayi saduda amince wannan sa'annan a ciki akwai waɗanda suka kira ma suka yi da'awar annabta irin su Sulaiha irin su Sajaha mace ce ta ce ita annabi ya ce Musailamatul Kazzab yayi mata wayo yazo ya aure ta Kana da rinjina kaga yanzu da nata rinjinan da nashi kaga sun haɗu ko sun zama masu ƙarfi yi mata wayo har mabiyanta mata suka zo suka same shi aina maharu nabiyatina ya musailama na sada sadakin annabiyarmu sai ce afauna ankum salatar asar ya ce mun yabe muku sallar la'asar ina fata an gane to kaga musailama abdullahi bin ah, wato amr bin al-as da kansa kafin ya musulunta ranan da aka saukar da suratul asr da daddare ne gari ya waye sai suka haɗu ah, amr bin al-as da musailama sai amr bin al-as lokacin kafin ya musulunta sai ce wa musailama ma za unzila ala muhammadin me aka saukar da manzo Allah sai ce unzila alaihi lailatul bariha suratan qasiratan wajiza jiya da daddare an saukawa da manzo Allah wata gajeruwar sura fatala alaihi sai karanto mai wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sai ce wa kadhalika ana ad unzila alayya sai ce ni ma wai shi ma an saukan mai da qur'ani sai karanto mai soki burutu yana gama ji sai sai amr bin al-as ya kalle shi da kyau yace a hada qur'anu yace wannan ne qur'ani kaga bai karyata wal asr ba amma da ya karanto nashi sai ya karyata shi sai ce mai wa hadha qur'anu yace wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka kadhibun yace na rantsa da Allah kai ka san ni na san kai makareci ne <laughs> wato karta san karke nan ko shi ya tabbatar cewa ƙarya yake yi amma bai karyata qur'ani ba an gane Kage ya san mu'jiza da ke cikin qur'ani shi da kansa da yace yana da suratul fil الفيل مالفيل وما أدراك مالفيل حيوان كبير له ظلوف طويل ويسي جيوا لجيوا نيسانة كي جيوا وتبعاتوت وانتبعتنا لدوغون عنتي لأن الله وانا يكما ماذا وانا أكوي بلاجة أتكي أكوي فساها أتكي أبو فساها أتكي أنغاني الشيسة سيدنا بكر شكرو بيين نندي دوتا شدا دي يا كنسي وأنا متانا سوني wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya san su a matsayin musulmai to kuma sai ga za a tafi da su wuta shine mala'iku suka ce ai baka san abin da suka yi bayan ka ba imana sun sun canza ai wanda ya ki bin dokan manzo Allah ai kaga ya canza ko to shine ake fassara shi da wannan akan cewa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak kai baka san me suka kikiro a bayan ka ba menene shine sai ya ce fa'aqulu sai in cewa mala'iku kama qala al sai in cewa wa'annan mala'iku kamar yadda bawan Allah nagartacce yace nan abdu da ake magana annabin Allah an bayyana matsalar saboda yana zuwa a wani lokaci a matsayin bawan Allah kuma yana zuwa a wani lokaci da annabawan Allah kamar addu'an da annabi Yusuf ya yi yace rabbi inni qad qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith sai ce ne fatir as-samawati wal-ard anta wali fi ad-dunya wal-akhirah sai ce tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin yana nufin annabawa Sune ne wanda suke daraja daya a gaban Allah ka riskantar da ni da salihan bayi annabawa ba salihi ba dan annabi ai duk wani salihin bawa ai dalilin annabi ne ya zama salihi ko ko idan ka hada shi da annabin kaga ka rage mai ne ka rage wa annabin nan daraja to sai dai annabawa su ne wanda suke matsayi daya a wurin Allah saboda sakon Allah suke rike da shi amma duk da hakan Allah ya fifita wasu akan sashi tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wa'ancan annabawan da Allah ya bada labari ya ce muka fifita sashi akan sashi ina fata mun gane to annabi Isa alaihi salatu wassalam ga abin da ya ce wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim wato wa kuntu alaihim shahidan ni na kasance mai shaida a kansu ma dumtu fihim matukar ina cikin banu isra'ila ni mai shaidawa ne a kansu cewa saƙon da ka bani na isar da shi falamma tawaffaita ne a lokacin da ka ɗauke ni saboda alwafatu a nan ai wato alƙabdu lamma qabatta lokacin da ka ɗauke ni saboda alwafatu a nan yana ɗaukan almautu sugura ina fata an gane da bacci ai almautu sugura ne Allah ya ɗauke shi ne gabaki ɗaya ya tafi da shi shine bal rafa'ahu Allah ilayhi Allah ya dauki annabi Isa ya tafi da shi gane ya tafi da shi sama kuma yana sama kusan ta uku kamar yadda hadisin Anas Malik yayi ishara hadisin Bukhari da Muslim annabi Isa yana sama ta uku an gane to kaga Allah ya dauke shi a ranar kafin ya bar kafin kiyama ta tsayu Allah zai saukar da annabi Isa tsakanin fuka-fukan mala'iku guda biyu kansa na ɗiga da lu'ulu'u zai sauka a garin saudiya a garin makka a daidai kaba haka manzo Allah ya ce hadisin Hawwas bin Sam'an al-Kilabi Imam Muslim ya rawaito sa lokacin da za a yi sallan asubahi gab da sallan asuba an tada ikama liman zai tada sallah sai ya ganshi sai ya gane shi haka manzo Allah ya ce limami zai gan shi zai gane wannan annabi isa ne sai ce mai zo ka yi sallah sai ce a'a an tsaye da sallan nan ne domin ka ku kuma al'umman manzo ku ne limaman juna saboda ka ka ni ka tsaye da sallan nan zan bi ka to a lokacin bayan an idar da sallah dajjal yana yunkurin yana so ya shiga makka saboda ya zo madina ya kasa shiga mala'iku sun zagaye madina ta kofi wani mutumi nagartaccen mutumi zai fito daga madina sai dajjal ya sa wuka ya raba shi biyu in ya raba shi biyu sai ce haɗe sai ya haɗe sai ce ni waye sai ce kai ne masihi dajjal wanda maza ya ba mu labari a kai yanzu na ƙara tabbatarwa dajjal sai don yana yin haka ne don ya ruɗu da mutane yana hakan yana so ya ƙara kashe shi mazala ce ba Allah ba zai ba shi iko ya kashe shi ba kuma a lokacin sai madina ta yi rajfa ta yi girgiza za a yi kakkaba duk mutumin banza da ke cikin madina zai fita da gudu amma bayan allah za su zauna za su ki fita za a yi kakkaba za a yi tankake da reraya sai su fito sai su fita ja to idan ya zo makan lokacin da annabi isa ya fito sai su yi ido hudu dawa dajjal saboda ba zai samu shiga makka ba haka ba zai samu shiga madina ba to suna ido hudu sai ya narke kaman gishiri haka manzo Allah ce sai ya gudu sai ya hanyar sham hanyar falastin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi isa zai bi shi da tawagar musulmai a wannan lokacin sai ya zo babu lud gari ne lud a falastin wanda a zamanin sayyidina umar aka ci garin da yaki amince wannan yana zuwa daidai kofar garin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce anan annabi Isa zai kare dajjal sai kashe shi idan ya kashe shi a wannan wuri yana kashe shi abinda zai faru shine Yahudawa daman tare da Yahuda suke duk inda ba Yahude ya boye sai abin yayi magana an gane duk inda ba Yahude ya boye a wannan ranan sai wannan abin yayi magana zai ce ya muslim ta'al wara'i aw khalfi yahudiyun faqtulhu kai musulmi taho ga wani ba yahudi a bayana ya ɓoye ka kashe shi sai ce illal gharqat fa innaha shajaratuhu banda bishiyar gharqat ita bishiyar tasu ce ita ce wannan bishiyar da kaga suke dasawa a New Israel saboda suna da wannan tarihi suna suna shiri ne kafin wai abin ya an gane saboda haka a kashe daga nan kuma sai Allah ya saukar da ruwa saboda shekara uku kafin dajjal ya zo babu ruwa a duniya sannan a saukar da ruwa kasa ta fitar da albarkatunta sannan a zauna sai Allah ya yi wa annabi Isa wahayi cewa na sako ya jujuwa ma juju Allah kuma ya ce la yudanu alaihi minkum ahad ba wani a cikin ku da zai iya kashe su saboda bala'in su manzo Allah ce saboda bala'in ya jujuwa ma juju annabi Isa da musulmai duk za su gudu sa kan dutse saboda bala'in su za su shanye ruwa kasa abubuwan da ke duniya za su shanye wannan six ocean of the world za su shanye har wasu tawagar in sun zo za su ce kai danin nan kogi ne yan uwanmu ne suka shanye in suka duba suka duba su ce mun gama da na duniya tsora na sama sai su ɗauki mashi kwari sai su cin shi sama cun in ya tafi su sai ya dawo da jini sai su ce ha ha ha sun gama da na duniya sun gama da na ina sama sai annabi isa ya daga hannu ya roki Allah saboda bala'in su sai Allah ya turo tsutsa sai su liƙe a wuyan ya juju wa majuju sai manzala ce fa ya mutuna ka mauki nafsin wahidin a dare sai su mutu gaba shi ɗaya a lokaci ɗaya duk su faɗi fa yursilu Allahu ana tuyuran sai Allah ya turo wa su tsuntsaye a'anaquhum ka anaqil bukht wuyan su kaman wuyan raƙumi sai su ɗauki gawan ya juju wa majuju fayarmuna ha haisu sha Allah sai su je jefar da ita Allah ya ga dama wanda malamai suka fassara wannan hadisin da cewa na'ama asiriki Allah zai turo su su dauki gawan kaza asirin na dauka mutum ko su dauki gawan su je su jefa sannan shine sai ayi ruwa a wannan lokacin Allah ka shirye da mu duka wannan mai rai fa yana jiran sa shine sai Allah ya ce falamma tawaffaitani a lokacin da ka dauke ni zuwa gare ka kunta rakiba raqiba alaihim Allah kai ne kake bibiyan al'amarinsu an gane wa anta ala kulli shay'in shahid kai mai shaidawa ne akan komai da suke aiwatarwa shine in tu'azzibuhum fa innahum ibadu in ka musu azaba bayan ka ne wa in taghfir in kuwa ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim lallai kai Allah kai ne mabuwayi mai hikima fa yuqalu li ce sai a ce min innahum lam yazalu murtaddin wa'annan mutanen da kake gani da aka kada su zuwa wuta ba su gushe ba sun zama sun yi ridda kaga kenan wanda yake ƙara fassara maka hadisin yadda malamai suka fassara shi akan cewa wa'anda suka yi ridda ne a cikin sahabbai kaga su yanzu ba a kidaya su manzo Allah ya bar duniya ya bar su a matsayin mai musulmai amma bayan ya rasu suka yi ridda na baka ya yake su aka kashe na kashewa a ciki masu tuba suka tuba suka dawo sai ce murtaddina ala aqabihim منذ faraktahum su ba su gushe ba suna wato sun yi ridda sun koma kan wuyayinsu ma'ana kafircinsu na baya tun lokacin da ka bar su. lokacin da ka mutu ka bar su su kuma sun koma kan kafirci shi sa sai na bakare ya yake su aka kashe na kashewa masu tuba suka tuba masu gyarawa suka gyara an gani kaga musailama an kashe shi ne amince wannan amma tulaiha ya tuba ya gyara amince wannan to da sauransu da wa'anda kuma suka ki bada zakka suka dawo suna bada zakka kaga daga nan sai komai ya daidaita to wa'annan da aka kashe a wannan lokacin su ne wanda manzon Allah ya gani shi wannan ba wanda ɗan shi'a suke fassarawa cewa wai sahabbai ne ga baki ɗayansu ba shi wannan Allah ka shirye da mu Ana hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito sa malam yace muttafaqun alaihi bukhari ya waito sa cikin kitabu tafsir suratul anbiya babu kama bada'na awwal khalqin nu'idu kenan imam muslim kuma a cikin kitabul janna eh, kitabu janna wa sifatu da'iniha wa aliha babu fana'id dunya haka imamu eh, muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin sahihinsa bala yace al-hadi ashar hadisi na 11 an abi sa'idin عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال حديثي دغا ابو سعيد كنين سكينن شينيوا عبد الله بن مغفل الله يقرا يدا اغريسا ابو سعيد ان عبد الله بن مغفل ذاك غا اكوي magana da malamai na tarihi suke jinjinawa zuwa garisa cewa wai wata rana manzan Allah sallallahu ya zauna tare da shi sai gishi cikin damuwa cikin bakin ciki manzo Allah ke tambayarsa menene yace damuwa ce ta mun yawa wai lokacin ina jahiliya na dauki ƴata na je na jefa ta a cikin wani rijiya mai zurfi sa'annan har sai da na kira na ta amsa lokacin da nake hakawa yace ƙura ya same ni a gemu na har tana kakkade min na jefa ta sa'annan kuma na ɗauki dutse na jefa katon dutse ko amma wannan hadisin malaman hadisi suka ce ƙarya ne hadisin ƙarya ne bai inganta ba amince wannan duk da malaman tarihi za ka ga suna yaɗa maganan. to amma bai inganta ba tun da bai inganta ba kaga a daina yaɗa shi amince wannan a daina yada shi kuma ka daina ba da labarin a matsayin wannan sahabin abin da ya faru da shi kenan Allah ka shirye da mu qala yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anil khazfi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana jifan tsakuwa shine khas jifa da tsakuwa haka wanda yara ke yi ko ana wasa da tsakuwa haka za Allah ya hana wasa da tsakuwa haka wa qala sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu la yaqtulu sayda shi fa wannan dan tsakuwar da ake wasa da shi ake jifa baya kashe abin farauta ko yana yi ba zai yi ba wala yankabu al-aduwa kuma baya ji wa ka'a wato makiyi kafiri makiyi ciwo in an ya zai ji mai ciwo ba zai ji mai ciwo ba ai tsakuwa ce da ake wasa da ita zaka ga ana wasa da ita haka yace baya ji wa kafiri kuma makiyi ciwo wa innahu yaqfa'u al-ayna sai dai yana fasa ido ko dan aka jefa ya dake ka ido zai iya me fasa idan ko wa yaksiru sin kuma zai iya karya ne haƙori kaji fikin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wasa da me tsakuwa saboda haka yanzu da ka ga yaro yana wasa da tsakuwa sai ka ce me ne bari saboda ne, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana dama muna magana ne akan muhafazati ala sunna wa adabiha to daga cikin ladabban sunna kada ka yadda ga yaro yana wasa da tsakuwa ta kyale shi a tsawatar masa a hana shi to abdullahi bin mughaffal da abin da yake wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito sai ce wa fi riwayatin a wata ruwaya anna qariban libni mughaffal akwai wani ganginsa na jini na ibnu mughaffal khazafa an gane dangin abdullahi bin mughaffal ya dauki dutse sai ya dan yi wasa da dutsen ya jefa tsakuwar fanahahu shi abdullahi bin mughaffal sai ce mai kai bari wa qala sai yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha anil khasfi kai manzan lallai manzan Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa yayi hani akan jifan tsakuwa wasa da tsakuwa ko jifa da tsakuwa wa qala har manzan Allah ma yace innaha la tasidu saidan kai wannan fa wasa da tsakuwa ba ta farautan abin farauta sun ma'ada sai wannan yaron ya ƙara ɗaga dutsen nan tsakuwar ya yi jifa da shi faƙala sai ya ce ku hajjitu ku anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha anhu kai ina baka bayanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan haka thumma utta takhfif sannan ka koma kana wasa da tsakuwa kana jifa da tsakuwa la ukallimuka abadan ba zan ƙara yi maka magana ba har abada saboda ya ce mai ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to haka sahabbai suke Abdullahi Ɗan Umar ɗan Khattab hadisin nan a cikin Bukhari da Muslim ta rana maman Bilal yana da ɗa Bilal ibn Umar maman shi za ta fita za ta je masallaci sai ce mama ba kakana umar ya ce mata su daina zuwa masallaci ba sai abdullahi dan umar ya kalli din sai ce mai manzan Allah ce ala la tamna'u ima Allah masajidillah kai jama'a in mata sun ce za su je masallaci kar ku hana su shi bilal sai abin ya bata mai rai sai ce wallahi la namna'annahunna yace na rantse da Allah sai mun hana su rawun hadisin sai ce abu ibn umar sabban sayi'an abdullahi dan umar sai ya zagi ɗansa mummunan zagi ba a lam yusma minhu qat ba a taba jin sa jazakallahu khair ba a taba jin abdullahi dan umar dan khattab yayi irin wannan zagin ba yace kakanka umar bai isa ba kaga irin mutanen yau ne za su ce ya rena baban shi ma ko zai ce ya rena baban shi kaji ma abin da yace bai baban shi kakansa bai isa ba me yasa sai ce kakan ka umar bai isa ba na ce ma manzan Allah ya ce ka ce umar ya ce abu yana so ya nuna girman wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rawun hadisin ya ce sai dai wata uku baya wa ɗansa magana ya ƙaurace wa ɗan saboda ya ce mai manzan Allah ya ce shi kuma ya ce umar ya ce abdullahi ɗan mas'udin ya ce Ara aran nas sayuhlakun kai ina ganin mutane yau za su halaka أقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال ابو بكر وعمر أنا أتي مسلمان زن الله يأتي سنة زوى سنة أتي من سيدنا بكر ده سنتي وأي سيدنا بكر وأي عمر نأتي مكم زن الله يأتي ya أتي من أبو بكر يأتي عمر يأتي أنا صابنا متعني جمعوا أقوم yare na بكر din da Umar din ba. an gane kawai da girman magana manzo Allah ba a bukatan magana wani makhluki kuma ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli in manzo Allah ya faɗi to an gama ba a buƙatar maganar wani kowaye malamin kowaye shi in dai an ce ma manzo Allah ce to a je kowa a gefe to wannan shine tarbiyyar da yau muka rasa idan ya karanta hadisi zai zo ya ce ma amma malam wani ya zo ya ce kaza malam wanan wa waye shi an ce ma manzo Allah ce ka zo ka ce malam wani ya ce kaza shi waye duk daukakar da ya samu ta dalilin wa ya samu kuma ta dalilin addinin musulunci ta dalilin manzo Allah ko an ce ba manzo Allah ya ce kuma ka zo ka ce malam wani ya ce kaza ka ajiye maganar sa ka ajiye shi a gefe in dai ba ya kawo ma wani hadisi bane wanda kai kuma ya bara kanka da shi ko to shine kai za ka yi tambaya ce to me bayani a ciki amma in dai an ce ma manzo Allah ya ce kowaye ya zo ya ce ma wani magana ka watsar da maganarsa ka huta Ya ga ɗan Najeriya da ya gane wannan karatun ba zai ce malamai na gwada kansu ba wannan malam ya zo ce ma mazala ya karanto ma Bisi. wani zo ce ma ka watsar da maganan sai kuma ka so kana sauraron ai kai ne mai matsalar Allah ka shirya da mu lokaci ya kure mana mu yi hakuri ya kamata a ce mun karasa hadisin nan guda ɗaya, amma yanayi ba zai bari mu karasa shi ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kuma akwai tambaya za mu amsa da biyu in babu kuma insha Allah za mu tafi a kan karatu wa alaikum salam na yana daga cikin manya-manyan alamomin tashin kiyama guda goma da manzala ya ambata cewa annabi Isa zai zo akwai fitowar rana daga yamma da a gabas sannan a fito wata dabba za ta fito ta wuce za a yi identification wanda ta wuce mutane kawai za a rubuta a goshin kowa wannan musulmi ne wannan kafuri ne wannan dan wuta ne wannan dan aljanna ne haka za a rubuta a goshin kowa ko an gane sannan an toshe kofan tubaci to daga ciki da dajjal wanda jal sannan ya juju wa majuju sannan na ƙarshe mazala ce ku huta za ta fito da yaman irin wutan dajin nan to za ta fito za ta kada karaɗa mutanen duniya gaba daya za ta kada su zuwa suriya a filin suriya za a tashi kiyama za ta kaɗa su idan mutane suka yi ta gudu in sun gaji sai wutar ta tsaya su huta in sun gama huta sai ta kara ta sai a ta gudu shi ne malam bashi gai gudun amfalaki to a ranar ake yi sai a je an aka zo filin to sannan sai a busa kaho kowa ya mutu sannan kiyama na'am alhaji an amsa tambayar ka kenan na ga ka daga hannu wa alaikum salam Eh. zai dawo a matsayin zai zo ya karasa rayuwarsa a duniyar da Allah ya rubuta Allah ya mana alkawari cewa a cikin ƙasa ya halice mu ba daga cikin ta ba ciki zai mai da mu kuma daga ciki za mu fito ba to ya riga ya gama keno ɗinsa zai zo ne a matsayin yana bin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata ka gane ba matsayin annabinsa ba ai keno ɗinsa ya kare yanzu zai zo annabin Allah ne amma baya ba a matsayin annabi da ya zo da sabon doka ba yana bin dokan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda keno ɗinsa ya kare yanzu kenan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake rayuwa a ciki a fahimci matsala yawa ba wai zai zo da sabon wani doka bane yana nan a matsayin annabinsa amma yana aiki ne da dokar Allah alkitabu was sunna ya saboda shi ma yanzu mabiyi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da za yaron ka zai kama tambaya an masa islamiyya cewa wani annabi ne zai yi rayuwa zai ko a matsayin annabi kuma ya dawo duniya a matsayin bawa Allah to sai ka ce annabi Isa an gane eh eh akwai hadisi hadisin abdullahi dan mas'udin a cikin bukhari mutum ma daga afirka ne dan afirka ne zai wannan bannan mazala ya siffanta shi kasirun yace gajere aswadun baki afhajun gwani kaga dai duk siffan muni ko an yaba masa min al-habasha yaje daga afirka habasha zai zo ya warware ɗakin ka'aba block bayan block in ya warware ya mika wa sojojinsa haka za su ɗauki blok blok su je su jefa shi a ruwa ina kenan jidda shi kenan sai zama ba ba ka'aba a duniya to a hakan za a yi kiyama Allah kada ka mu lokaci. eh kai ne na karshe na'am eh eh eh. ba jifa ba ne jifa dai aka hana wasan dai jifa aka hana eh suna yi suna kamawa ne eh mata ma na yi ai ma mata aka sani da su eh ba ma maza ba eh kawai shi dai jifa akwai dai wani wasa da ake yi amma shi ba da dutse ba ne yawanci wanda ya zauna a kauye yana gani ana yin sa ne a lokacin da ake ake yin cika ciki watan eh yula eh wasan yula ba za ka ga ana jifa da shi ana yula kaga wuta ne shi wannan za ka ga ana duk wanda zauna kawai ya sani ana wasan yula bu. ana jifa da shi an gane ku shi wannan haramun ne sau da kaman yana daga cikin illan wasu da suka kirkirowa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka shirye Allah ka ba mu ikon gyara ɗabi'unmu Allah ka ba mu A ikon tuba daga zanubanmu duk abin da zai nisantar da mu zuwa gare ka ya Allah ka kame hannunmu kada ka ba mu ikon aiwatar da shi Duk abin da zai kusantar da mu zuwa gare ka ya Allah ka ba mu ikon aiwatar da shi idan muka karda muka aiwatar ya Allah ka karba mana a matsayin ibada yanda ka haɗa fuskokinmu a wannan wuri ina roƙon ka haɗa mu a cikin firdausul a'la ɗan uwanmu da suka fada cikin jarabawa cikin hannun wa'annan mayagun mutane ya Allah duk inda suke muna roƙonka ka kare su da kariyarka ka kubutar da su da kubutarka ya Allah ka kare su ka mai da su zuwa ga iyalansu cikin aminci da ƙoshin lafiya su kuma masu wannan aiki ya Allah wa'anda za su shirya a cikin su ka shiryar da su wanda kuma kaddara ka ya gabata akan su ba su shirya ya Allah ka yi maganin su ya Allah ba sai shuwa wato jami'an tsaron mu sun batar da ababen harbin su ya Allah ka hada kansu da kansu su ci kansu da kansu ba tare da an wahala da su ba mu kuma ya Allah ka kare mu daga fitinar su ya Allah yanda baka kaddara mana mun fada hannun su ba ya Allah har zuwa ranar da za mu koma gare ka ka haramta haduwan mu da su da muke a duniya su ma ka haramta musu haduwar su da mu sai inda suke sai in sun tuba sun gyara ina fata mun gane wanda ya gina wannan masallaci ya da shi fi sabilillah ya Allah ka gina masa katafaren gida a aljanna mu ma ka gina mana katafaren gida a cikin firdausi yanda ka bashi damar yin wannan hidima ya Allah ka ba mu arzikin da zamu abin da yafi wannan idan kuma muke ya Allah ka karba mana a matsayin ibada da mu su gabaki daya ka sa mu a cikin firdausin a'la subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk